نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يو كان وتا تقص قوة الربيع الأول شكرا نعم بقيني بقي قوة الربيع الأول شكرا تدبو ديد دريه da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da ashirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu a biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda yau za mu tashi akan shaksiya ta ashirin shine sahabi na ashirin daidai mai suna amru bin al-jamuh ce amru min aljamuh la tamna'uhu la'alla Allah azza wa jalla yarzuquhu aljanna janna hadisin sharif amru bin aljamuh ɗaya ne daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ma yana cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya da ƙoƙarin neman aljanna kafin ma ya mutu ɗin ya yi ta shauƙin ya tafi lahira ba don wani abu ba yana fatan Allah ya bashi aljanna da wata magana da aka kawo la ohu. kada ku hana shi hadisi ne kada ku hana shi la'allallaha la'alla ubangiji madaukin sarki yarzuquhu ash-shahada Allah zai azurta shi da shahada man huwa wane ne wannan mutumin shi kuwa huwa amr bin al-jamuh bin zaid sunansa amru bin al-jamuh ibn zaid al-khazraji al-ansari shahida uhudan ya halarci yakin uhud walahu min al-waladi yana da 'ya'ya kamar mu'azu da mu'awis akwai mu'az akwai mu'awis akwai kuma khallad dukansu shahidu badran sun halarci yakin badar wa kutila amru bin al-jamu' huwa wa ibnuhu khallad uhud shi amru bin jamuh an kashe shi da shi da ɗansa khalladu a ranar yakin uhud da shi da ɗansa yi shahada to yanzu nan amala yana nuna mana cewa alhamdulillah ya shahada kuma a filin yaƙi ya shahada Shi ne yakin uhud to ya aka yi musulunta Shi ne kawo kisa daga riwayar ikirma ikirma yake cewa kala Kadima قديم مصعب بن عمير المدينة يعلم الناس مصعب ابن عمير يازو مدينة هنا كويا mutane addini kuma yana koya musu karatu alkur'ani mus'ab bin umair nan shine ambasada na farko da manzon Allah ya fara turawa garin madina shine yaje ya bude ta da karatun alkur'ani ya karantar da mutane qur'ani to yayin da yaje yana karantar da mutane din shine wannan isar ta faru shi musab ibn umair shine wannan saurayi matashi wanda ya tashan wadata da samartaka a zamaninsa a garin makka wanda mahaifiyarsa wata mata ce mai hali mai kuɗi sosai to amma ya watsar da wannan gabaki ɗaya kama annabi sallallahu alaihi wasallama sai da aka zo aka tarar da rigarsa faci ba za a iya irgawa ba faci faci saboda mahaifiyar ta daina taimaka masa ba dan komai ba saboda ya dawo gurin annabi sallallahu alaihi kuma ya karba addinin annabi cikin abin da manzon Allah ya masa sai ya tashe shi daga Madina din ya tura shi daga daga ya ce ka koma Madina ka je ka bude ta da karatun Qur'ani kafin mu zo kafin annabi ya je Madina sai ya fara tura dan aiki daman duk gari kafin ya je ya bude shi yakan aika wasu to shi Mus'ab shi aka fara turawa to shi ikrima yake cewa fa ba'atha ilaihi amr bin al-jamuh wannan mutumin amr bin al-jamuh sai ya aika wa mus'ab din yace da shi ma hadha alladhi ji'tumuna menene wannan abin da kuka zo mana da shi qur'ani ne fa ake karantawa amma shi amr bin al-jamuh a lokacin ba musulmi bane sai ce wai meye wannan abin da kuka kawo mana Kalu. in shi ta jinak ba su ma'ana Alƙur'an. sai musulmi suka ce idan ka so sai mu zo maka ba, ba wai sai ka zo inda muke ba in shi ita jinak ba su ma'ana Alƙur'an. mu ji yadda kai alƙur'ani qala na'am amr bin al-jamuh yace eh bismillah na'am na yadda fa qara'a sadaran min surati yusuf mus'ab ibn umair sai fara yi masa karatu sai ɗauko masa farkon suratu yusuf yana karanta masa to a nan gurin yake nuna cewa yayin da suka zo ya tambaye su me suka kawo sai suka nuna ƙur'ani ne suka zo da shi to ashe ana yin da'awa da alƙur'ani a isar da saƙon Allah tunda shi alƙur'ani magana Allah ne kuma wannan ya nuna yadda sabai suka kasance harisina jiddan masu kwaɗayi ne ƙwarai da gaske wajen yin da'awa da alkur'ani za mu zo sai mu ji yadda kai alkur'ani kuma shi mai da'awa kullum yana faɗa yana maimaitawa sai wani ya nemi cewa ka zo ka yi min da'awa ka karantar da ni to sai ka je ka yi wannan ba laifi ba ne akwai mutanen da sun ɗauki wannan da'awa ɗin ba shahara ba a duniya akan malinta amma aikin da'awa ɗin isar da da'awa karantar da mutane bayyana musu me alkur'ani yi musu bayani akan kishi alkur'ani sai ya sa suka samu jama'a kuma suke ta isar da kalmar la ilaha illallah mutane suke ta musulunta yanzu a duniya a cikin mutanen da suka suke taimakon addini kuma wato ba wai sun bayyana da sunan malanta ba akwai dan sarkin dubai wanda ya mutu sarkin dubai wanda ya mutu ɗansa a cikin 'ya'yansa kusan kanin shi ne yanzu yake shugabanci to akwai ɗan sarkin dubai ɗin yaro ne bai wuce shekara talatin da wani abu ba wadata iya wadata da allah ba shi kun san dubai kun san arzikin da allah musu to yaron abin da ya shagalta da shi kawai da'awa ya ce shi baya ma bukatar mulki yanzu din kanin babansa ne ke wurinsa inda tsohonsa ya mutu ya bar masa sarkin dubai na daɗin fadar da aka bar masa ya fi unguwar gadon ƙayan nan ka haɗa ta da sharaɗa duk gaba ɗaya shi ne kuma daga nan sai ruwa kawai bodarsa ruwa ne tana fita daga gidan ruwa za ka rinka hangawa ga jirage nan da suke fita su je can su je nan wadata iya wadata kuma yadda aka kayata gurin iya kayatawa kun dai san dubai ko a hoto ga dubai dai ka san cewa gashi amma wallahi yaron nan subhanallah yanzu abin da yake yi kawai fita yake kasashen turawan nan yana zuwa yana da'awa ya haddace duk wani bible da ka sani ya haddace shi sai ya zauna bai komai aka ce sarauta ya ce baya bukata yana so wa addinin Allah aiki mutanen da ya musuluntar bila adadin wanda yake ko musuluntarwa bila adadin ya je wata ƙasa ya sauka wani hotel sai tarar da wata yarinya kirista tana daure da cross sai kira ta sai tambaye ta ke kuma daga ina ke ce gashi me wannan ta ce addini na ne babban mutum ne fa da rakiya ake raka shi sai ce to ki gaya wa ki je ki gaya wa iyayenki dan sarkin dubai zai zo gidansu yau zai sha shayi su shirya mun shayi zan zo in sha shayi in gaishe su ya ce suka yi murna suka yi ta mamaki wai yanzu dan sarkin dubai ya zo musu wata kasa ne can cikin kasashen kafiran nan ka shirya masa yanzu an ɗauko shayi ana sha bayan sun gaisa ya ce da Allah akwai Babil a nan gidan suka ce akwai ce kowane irin Babil ne suka masa suka ɗauko suka kawo masa ya ce da Allah sai haƙuri yana so zai ɗan nuna musu wani abu ne ya bude musu yana nuna musu ce to kun ga nan gurin ku duba ce sun gani ce to ku rike nan ku bude can ku duba ku duba nan ku duba aka ci samun cin karo yayi ta musu bayani ya ce to na zo ne in isa muku da kalmar la ilaha illallah wallahi kafin ya gama shan shayin nan gaba ɗaya gidan suka musulunta duk gidan gaba ɗaya duka yace kuma ina son ku yi mana abu wannan yarinyar ubani bani ita zan tafi da ita dubai zan musulunta zan zan aure ta tunda ta musulunta ni kuma zan aure ta ta bar aikin shikenan ita ce matarsa ta biyu yanzu ka bincika a tarihi ka a kasar ana ta fata shi ana cewa kawai ya je ya auro wasu talakawa matarsa farko daman talaka ce ma ba ba ba ba usra malakiya din ya aura ba ba family din masu mulkin ba suna cewa ya bata musu tsari za a zo a samu yayan talakawa su ne za su zo su mulki nan gaba ya ce ba ruwansa to haka yake in ya zauna in ka gan shi to ya zo karatu ne kawai kuma da malami kuma wallahi abu mamaki malamin nashi bakin mutum ne kuma da masallaci a je a yi sallah bai da aiki kawai da safe ta risaci aka ce risaci ke ta yi har zuwa azhar in ya ci abincin azhar sai ya kwanta ya kai lula irin wanda suke da la'asar sai ya fita harbi harbi ba harbi akwai wani abin da suke yi sai a samu wani babban wuri haka a samu wani daki akwai na'ura za ta rinka za ta rinka jefo wasu abubuwa na'ura ce haka tana tana tana jefo wasu abubuwa kai kuma kana rike da bindiga kana kana setawa kana harba wani guri ne haka rufaffen wuri haka kullum abin da yake kenan ko guje-guje ya tsallaka nan ya shiga nan wallahi maza yanzu a duniya na cikin 'ya'yan da suke 'yan gata kuma masu da'awa ba za su ƙididdigun mutanen da ya musulunta to kaga masu mulki da aiki da mulki kenan ya ce duk inda ya je da ya yi magana kawai daga matsayinsa dinnan sai a saurare shi da hotunansa kuma da ita ya ɗauka ma inda aka yi ta musuluntar da mutane ne a misalin kudin da ake sa masa na albashi a wata haka kurin fa duk wata aka ce ya kai kimanin naira miliyan 500 duk wata wannan kasar dubai take sa masa account ɗinsa kudin albashinsa ne zai kai naira miliyan kusan 500 ana zuba masa kawai kudin shi ne abincinsa motar da zai hau wane ne menene duk kuma gwamnati ne take Ka kaga masu kokarin aiki yanzu kaga wannan ya dace ya dace ya dace shi yasa mai babban mutum idan ya rike addini zai wa addinin Allah aiki kuma mun sha faɗa muna maimaita yanzu duk maguzawa da ake faɗa kaddara ka ji wata rana kawai a ji sarkin Kano ya jira a wani ƙauyen maguzawa ya je zai musulunta da su akwai wani magunji da zai ce bai fito ba kuma tsakanin tsakani da Allah da wani malami ya je wa'azin nan da a ce ba saraki ne ya je ya tsaya gaban mutanen nan wa za su fi saurara to amma ka san ba wannan shine a gaban su ba ba wannan ne a gaban su ba Allah ya kaddara waɗanda suke tare da su suke karkashin su ba sa gaya musu gaskiya ba su gaya musu abin da zai taimake su ba yanzu mutum ko fita wannan yake alƙalli duk bayan wata biyu ko wata uku akan fita kasashen wajen nan da suke ta yi su je yawo su je su shakata su huta su yi wani programming duk bayan wata uku za su dan fita ƙauye ɗaya biyu uku a tarihi su je su yi da'awa a matsayin su na sarakunan musulunci wallahi nan gaba sai ka zo ka nemi ma guji ka rasa suna da kuɗi suna da mulki suna da menene komi a hannunsu ba za a karba ba za a karba kuma za su ragu da wani abu in ba su je su kai wannan ma za su fita ma su je bangon duniya ba ka san bangon duniya ko to za su iya zuwa bangon duniya ba inda ba sa zuwa waɗannan mutane to amma ba za su fita su je su yi da'awa ba kuma ba ma wannan magana ake ba kuma a ka'ida fa masarauta fa su ne limaman gari ma su ne limaman gari su suke ba da fatawa su suke ba da kaza su suke ba da kaza masu kokari to ana samun masu himma da kishin su ga sun yi addinin Allah yake ƙasar nan cikin sarakunan da suke taimakon addini kuma suka tsaya tsayin daka da kishin sunna akwai sarkin dutse kamar yadda muka ba da labari to akwai sarkin katsina kuma sarkin katsina na yanzu ya yi wani abin a zo a gani wanda ya kamata limamai a masallatan Juma sai hudu ba akan wannan mutumin Allah masa albarka rikicin nan da aka yi na filato din nan sarkin musulmi ya tara mutane sarakuna gabaki baki daya ya hada su za a mitin ya halarci taron akwai mutanen plateau din da su da malamansu da kuma 'yan bokonsu suka samu appointment za su je su ga sarkin musulmi din a daidai wannan lokacin supreme council of nigeria ta shari'a ita ta ba su dama su je su ga sarkin musulmi din su yi masa bayani da bakin su don ya saurare su ya ji abin da ake musu aka je aka yi taron aka ba su dama suka shiga suka nemi za su yi magana sarkin musulmin ya hana su ya ce ba za su yi magana ba suka ce a ba su dama su yi magana mana su faɗi abin dan su ne suka san labarin hakikanin labari dan duk wani labari za a ka musu a jarida suke gani su ko kuma ji suke a kafafen watsa labarai amma ga waɗanda ashabul qissa din wanda a gaban su abin ya faru Allah mutumin nan ya hana su magana kai aka kama taro aka shiga wasu abubuwa to sarkin katsina shine ya tashi yadda ke teburi wannan ne yanzu ba ya ce wallahi tallahi idan sarkin musulmi bai ɗauki mataki akan wannan abin da aka yi na kashe mutane ba ya ce to wallahi karka sake kira na mitin ya ce wani arne ne wani gwamna wai a plato wai wai shi jan jan a kyale shi na ta kashe musulmi kawai an zuba masa ido an yi shiru an kyale shi ba kowa ya yi shiru akwai sarkin jos a wurin akwai manya-manyan sarakuna na arna na kudu a wurin don duk sarakunan najeriya ita ra ke ta zage-zage ya ce wallahi in ba ɗauki wannan mataki anan ba wallahi tallahi kar sarkin musulmi ya ce kai sarkin musulmi kar ka sake kira na mitin kada ka taba tsammanin zan zo halarci wani taron ka in ba kai wani abu ba malam mutumin nan sai da aka zauna da shi ya ce kun ganna nan ban taba roƙon Allah Allah bani sarkin Katsina ba ban taba roƙo ba Allah ya dauka ba ni yace kuma na yi alkawari sai na taimaki addinin Allah ka je ka tambaya yanzu ka je a katsina wallahi kotuna da yawa yanzu mutane ba sa zuwa kotuna a gidan shi yake shari'a saboda an fi samun adalci a gurin shi a gidansa yake shari'ar wani mutum musulmi ya ci naira miliyan goma wani yamuri an shiga kotu an yi an yi an yi an yi ba da kuɗin na yake. ya bari nan da ya samu labari sai ya je ya samu sarkin katsina ya kai mai labari ya ce gashi gashi ya kira shi ya kira wancan mutum wai an je kotu wai kotu ta ce wai dubu bayan wata biyu da bashi dubu hamsin to kotun zalunci mutum ya ce ma miliyan goma ya ce duk bayan wata biyu ya baka dubu hamsin sai a lahira sai kana kabari zai gama biya kenan kuma mutum yana da hali yana da kuɗi sai ce kai ya nemi miliyan goma shi sai ya bayar shi kinka katsinan ya ɗauki miliyan goma ya bayar ya ce na biya ka kuɗi ya ce kai bashi ya dawo tsakanina ni da kai ya ce nan miliyan goma ya ce na baka kwana goma na baka kwana goma ka je ka kamo miliyan goma in baka ba za mu fafata da ni da kai wallahi malam yana tafiya malam sai je nemo wannan kudin naira miliyan goma ya dauko ya kawo ya murna murna murna murna kamar zai mutu malam da koma gida ya je ya ɗauko miliyan ɗaya a cikin miliyan goma ne ya dawo ya zo gidan sarki zai gaisuwa ya bada da miliyan ɗaya ya gaisuwa ya godiya sarkin katsina ya sa fada suka kama shi suka mai ɗan karen duka suka daka shi da naira miliyan ɗin nasa ya sha duka ya ce tashi ka tafi kaga masu idan Allah kenan yanzu wannan yana can wurin yayi amma Allah ya bayyana aikin alherin da yake to idan ana samun irin wannan ya ka gani yanzu duk yawanci alkalai masu cin haram masu wayewa yawanci kotunan wallahi ba zuwa layi ake yi, ya zama shine alkalai ya warware wannan ya warware wannan ya warware wannan ya warware wannan cikin sauki kuma ai masa da'a shi yasa in ka rike gaskiya to Allah zai baka mutane a ƙarƙashin ka zaka samu damar sarrafa su to duka wannan akan menene akan addini ka yi ka akan addini sai kaga Allah ya maka jagora ya kuma taimake ka Musab ibn Umair dinnan iya gata dan duk makka malamai suna mai kambe shi ne a ahli makka shi fi kowa iya sa turare da kwalliya a cikin maka amma kaga abin da ya je yana da'awa yana karantar da mutane alkur'ani ya ja ya fasa ya ja ya fasa aiki kenan kuma Allah ya tsare su ya kuma girmama su ya karrama su Allah ya samu mutu akan da'awa ta alkur'ani fa qala amr sai amru yake cewa shi amru bin al-jamuh din kenan bayan an masa karatu ya ji suratu yusuf yace inna lana mu'amara to za mu je mu yi shawara to kaga an fara sa masa shakka kenan daman balarabe ne ya ji ayoyi ya ce to a bani dama zan je ne shawara fi kaumi na a cikin mutanen mu kuma abin mamaki wa kana sayi da bani salima shi shine shugaban yan kabilar bani salima gaba daya a madina fakaraju suka fita wa dakala ala manaf sai ya je ya shiga kan gunkin su manaf wannan mana daman gunki ne da suke bauta shi tun kafin musulunci suke bauta masa sai shi amur bin jamu ya je zai shawarci gunkinsa kenan akan zai musulunta wa ya mana sai ce ya mana ta'alam wallahi ma yuridul qawmu gairak. ya mana ka sani cewa wallahi mutanenmu ba wanda suke so in ba kai ba gunki yake gaya wannan فهل عندك من نكير to ga wata shawara mu muna so mu shiga wani addini wanda ba naka ba kana da wani abin da zaka faɗa na ka musa ko ka ƙi kala kalladahu as-saifa wa kharaj babu dai jawabi gunki dai bai ce komai ba sai ya ɗauki takwabinsa shi amur bin jamuh kenan ya ɗauki takwabi ya rataya wa wannan manaf ya fita faƙama ahaluhu fa aka saif mutanensa suka tashi sai suka riƙe wannan takwabi suka ɗauki takwabi falamma raja'a yayin da amru ya dawo ƙala aina saifu ya manaf sai zo yace gunkin sa gunkinsa ina takwabin da na rataya maka ya manaf wai kai tanka subhanallah an zagi Allah yace innal anza la tamna'u istaha akuya yar akuya tana kokarin tsare al'aurata tana kokarin tsare abin da za a ci mutuncinta akuya dabba kai yaya aka yi baka yi kokarin tsare kanka ba wallahi ma ara fi abi ji'arin gadan min khair wallahi bana ganin abi ji'ar suna da wani alkhairi gobe babu wani alkhairi a tattare da su sun maƙala lahum sai ya ce inni zahibun ilamali, ya ce mutanensa ni zan tafi gurin dukiyata su bi manafin khaira ga gunkin mu nan Allah mu na manaf ku masa wasiya da alheri azhaba sai ya tafi فأخذوه فكسروه وربطوه مع كلب ميت وألقوه في بئر suka kama shi gunkin kenan fakassaruhu suka kakkarya shi wa suka ɗaure shi ma'a kalbin mayyitin tare da kare mataccen kare wa alƙuhu fi bi'ir suka jefa shi a wata tsohuwar rijiya balamma ja'a yayin da ya dawo qala kaifa antum sai ce yaya kuke yaya halin bi khairin ya sayyidina ya sayyidina suka ce muna cikin alheri ya shugaban mu tahara Allahu buyutana min ar Allah ya tsarkake mana ko ya tsarkake mana gidajenmu daga kazanta qala wallahi inni arakum qad asa'tum khilafati fi manaf ya ku mutane na ina ganin wallahi kun munana halifancin da na bar muku da wasiyar da na bar muku akan manafi kenan can gurin zai zamanto wannan farkon maganar a ya manaf ta'lam wallahi ma yuridu alqawma ghayrak mutane ba wani abu suke nufi ba in ba kai ba ma'ana su su taba ka kenan haka zai zama dai ya dace da wannan magana ta karshe yace ku da nayi muku wasiya nace ku kula da shi kuma ya kuka yi masa wannan qalu huwa za suka ce gayi can ai fanzur ilai fi zalika albir ka je ka duba shi gayi can a cikin rijiya subhanallah an sare Allah an jefa shi a rijiya fa ashrafa fara'ahu ya leƙa sai ya gano shi a cikin rijiya ya ga gunki a kakkare a cikin rijiya fa ba'atha ila qaumihi sai ya aika zuwa gurin mutanensa fa ja'u yace su zo fa qala sai ce alastum alama ana alai ku ba kuna kan abin da nake kai ba qalu bala anta sayyidana suka ce eh anta sayyiduna kai shugaban mu ne qala ushidukum anni qad amantu bima unzila ala Muhammadin? to in dai haka ne ina shaida muku yau ni dinnan nayi imani da abin da aka saukar wa annabi Muhammadu kaji musuluntarsa an ba shi alkur'ani ya sha an karanta masa ya fahimta sannan kuma ta jarrabawa da ta faru akan gunkin ya gane cewa a ah, ashe gunkin ma baya iya tsare kansa ashe gunkin ma baya iya komai ya gaya wa mutanen su cewa to shi ya yi imani da abin da aka saukar wa muhammadu وعن المنكدر عن ابن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله أنا يا بني سلمة من سيدكم يا كو قبيلة بني سلمة وايشوا قبنكم قالوا الجد بن قيس سكت الجد بن قيس وإنا لنبخله أما مومنا روشي قال وأي داء أدوى من البخل يوجه تشوتاتي تفي روى a amuni bal sayyidukum alja'adul abyad amr bin aljamuh wanda Allah ya canja musu yace shugabanku shine alja'adul abyad amr bin aljamuh annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine shugaban ku wannan hadisin rijaluhu thiqat mazajansa amintattu ne lakinnahu mursal sai dai mursali ne rawahu abu nu'aym fil hilya abu nu'aym ya ruwaito shi haka bukhari ya ruwaito shi a cikin littafin al adab al janna gashi ne yana cewa wallahi insha Allah sai shiga aljanna wannan amr bin yake cewa shi amr badra yakin badar ba kana mamaki mutum ne wa gurgu ba miƙaƙƙiyar kafa ce da shi ba gurgu ne amru bin al-jamu' walamma kharaju yawma uhud yayin da aka fita yakin uhud mana'ahu banuhu ƴaƴansa suka hana shi fita suka ce baraka je ba baka da lafiya ba kai gurgu ne wa qalu azaraka Allah suka ce ai Allah ya riga yayi maka hanzari yayi maka uzuri kana da uzuri da Allah ce laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj makafu ba sai ya je ba ba wanda yake mara lafiya ma ba sai ya je ba haka gurgu ma ba sai ya je ba an dauke masa zuwa yaki fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashkuhum ai wannan bawan Allah sai je gurin manzon Allah ya kai kukan ƴaƴansa yace ya manzon Allah gashi za a je yaki waɗannan yaran sun hana ni sun ce ba za ni ba ka duba malayin da suke yadda suke shauki dan su game da ubangiji gurgu ya tafi yaƙi mana, amma ya yadda a gurguntar a haka ɗin yana ɗingisawa ya je ya rike takobi ya isar da kalmar Allah faƙala la alaikum Allah tamna'uhu manzon Allah ke cewa a'a kada kada ku hana shi tunda ya ce yana so la Allah yarzuquhu shahada wataƙila Allah zai ba shahada ne wannan shine kamban maganar da muka fara la tamna'uhu la Allah kada ku hana shi la'alla ubangiji zai azurta shi da shahada hadisi mai rijaluhu thiqat mazajensa ingantattu ne wato mutane ne amintattu wa fi riwayatin a wata riwayar anna amru bin al-jamuh shi wannan amru bin al-jamuh qala li banihi sai ce wa ƴaƴansa antum manatumuni aljanna? janna yawm badr kun hana ni shiga aljanna ranar yakin badar ka duba wannan magana wato kawai sun yarda cewa duk wanda ya je ya mutu a filin daga a jihadi kawai insha Allah aljanna zai tafi su suna yin abin da ya yaƙini cikakke da imani na gaskiya da bin manzon Allah na haƙiƙa wallahi la'in bakitu ya yace to wallahi idan Allah ya bani nisan kwana la adkhulanna aljanna insha Allah sai na shiga aljanna ka duba wannan magana din malam mutum ya ce insha Allah ni ko sai na shiga aljanna kaga wannan magana ai ba magana baka bace ba kawai kamar ana nufin insha Allah sai na yi aikin da zai shigar da ni gidan aljanna to kai ma haka ya kamata kai ka ce insha Allah sai ka yi ibadar da za ta kai ka gidan aljanna insha Allah sai ka yi aikin alkhairin da zai sama ma gidan aljanna insha Allah sai ka bi iyayenka wanda biyayyan nan za ta sa ka shiga gidan aljanna insha Allah sai ka yi karatu ilimin nan da zai sa ka samu gidan aljanna insha Allah kaza insha Allah kaza haka ake so kai yace la in baqitu wallahi la in baqitu la adkhulanna aljannata wallahi in dai ne nisan kwana to zan shiga aljanna yana nufin zai je yaƙi zai yi jihadi zai yi aikin alkhairi zai shiga aljanna falan ma kana yawmu uhud yayin da rana uhud ta kasance qala umar umar yake cewa lam kulli hammun gairahu ni da aka zo yakin uhud tunda na san magana da wannan bawan Allah ya faɗa ba ni da wani abin da na damu da shi irin wannan mutumin shi na sawa ido ne lam ya kulli hammun gairahu, shi nake kalla nake lura da shi fa falaftuhu an zo yakin uhud ne ta neman wannan mutumin amr bin jamu fa idha huwa fi rail al-awwal ina bincikawa kawai sai na same shi yana cikin jama'ar farko da aka fara kashewa ba ya je ya yi yakin to don gurgu ne dama ba idan yadda zai ya gudu yaƙi ko in an je shi Allah ma ya ce gurgu ba sai ya je ba duk wanda bai zai iya gudu ba in dai ba zai iya gudu ba saboda gurguntaka ko rashin lafiya to ba sai ya je ba saboda ana bukata a gudu ko za ka iya bin wani da gudu wani kuma zai iya biyo ka da gudu to ba zai iya ba dingisawa ke da haka cikin farko su ne wadanda aka fara bugewa to amma dai shi alhamdulillah ya mutu a filin daga baya so ya mutu a kan gadon shi wani bawan Allah ana ruwaitowa cikin magabata ya lazimci ibada haramin makka da na madina to yan uwansa kuma abokanansa akwai waɗanda su kuma sun shigaltu da fita jihadi isar da kalmar Allah sa an yi yaƙuƙuka da yawa da jihadi bayan manzon Allah to shi suka sa masa abidul haramain mai bauta a haramain haramin makka da madina kullum yana can kullum ba